Daya, biyu, uku, hudu, biyar, shida. Yadda aka fara kirga ƙuri'a kenan a wasu rumfunan zaɓe da ke ƙananan hukumi 23 na jihar Kaduna saboda yadda aka fara zaɓen gwamna da 'yan majalisa a kan lokaci a mafi yawan rumfunan da ke jihar Kaduna. Mai martaba sarkin zazzau ambasada Nuhu Bamalli ya ce yadda aka gudanar da zaben abu ne mai armashi. Sai dai kuma ya ja hankalin al'ummar jihar Kaduna. Alhamdulillah muna Allah godiya kamar yadda aka sani kowa yana cikin walwala yanzu na kofar fada kuma labarai sun ishe mu cewa kusan ko'ina haka ne to muna son mutane su girmama juna su girmama ra'ayin juna kuma shi zaben nan na 'yan sawoyi ne kawai Allah ya riga ya nada wanda zai yake so ya nada tun kafin ma a halicci wanda za su yi takarar saboda haka idan mutane suna da imani Ah, to sai a kuma abin da alkur'ani ya faɗa haka kuma su ma wanda ke ko christians ne eh, shi mulki allah yake ba da shi kuma muna kira ga duk wanda allah ya bashi iko ya winin din zaben nan ya rungumi ɗayan a tafi tare don a gina ƙasa. Mafi akasarin rumfunan zaben da na zaga dai an yi zaɓe ba tare da wata tangarɗa ko samun matsala ba. duk da yake kuma a mafi akasarin rumfunan mutane ba su fito zaɓe kamar da suka fito a zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisar shi ba. Sunana Abubakar Musa Labasir gaskiyar magana an fito jefa ƙuri'a kuma ana yin shi salin alin ba tare da sarrai ba ana yin zaɓe ne na kai da halinka. Ni sunana Rukayya Muhammad amma lafiya lau zaɓe muna yin shi cikin lafiya lau ba fitina ba komai. Sunana Salisu wanda ake aka fi sani da inda lafiya. To harkan zaɓe alhamdulillahi amma ana ganin kamar yau fitowar da kai bai kai na shugaban kasa ba eh gaskiya bai kai na shugaban kasa ba daga lokacin da aka fara amma yanzu da muka dan rana ya daga akwai mutane da suke fitowa fito su zo su kada wannan zaɓe. sunana Muhammadu Falalu Suleiman dan nan tun karfe bakwai da rabi mutane suka fito suka fara kafa layi wani zai mamakin yanzu me yasa wannan rumfa ta bambanta da sauran rumfuna mu yanayin fitowar da aka yi an fito an yi dan gwawa ne saboda ana so ya zama to a zo a kada ƙuri'a Halimatu na ga shekarun ki sun kusa ɗari amma kin zo zaben ka zo yi yi kai yi kai ƴaƴa da jikoki su samu albarka ba kya ganin a shekarun ki kila za a ce gara ki zauna a gida kin fito zabe a a ko dai ai gashi ina kallo duk da canjin kuɗin Najeriya da kuma karancin takaddun kuɗi a hannun mutane ne ana ta zargin wasu 'yan siyasa da yin amfani da kuɗi da kuma abin masurufi don ganin sun sayi ƙuri'u. ko da dai wasu masu zaben sun ce su basu ga lokacin da ake raba waɗannan kuɗaɗe ba. Sunana Haruna Usman shin abin da muka muka fuskanta matsala guda ɗaya ne shine matsalan da wasu suna bada kuɗi cimma wani na. Ma'aina ko ga ana bada kuɗi. Ni na ga wa'in na magana su suka ce eh, lalle sun an ba su kuɗi wasu cikin masu bada kuɗin su ma sun ce sun bada kuɗin. Amma an ce ba cash ina ake samun kuɗi. Akwai cash tabbas a hannun su wallahi akwai cash a hannun su. Dan ni kaina nan an kira ni ana son a bani kuɗin ban je na ban karɓa ba. Sunana Muhammad Sani to zabe alhamdulillah yana gudana yanda ya kamata kamar zaben da aka yi wancan karan ana magana cewa da matasa da mata suna dan karban sakon kuɗi to mu dai gaskiya ba mu ga wannan ba ta ko. To ya aka yi kin yi zaɓe? Na yi zaɓe mana. An ce ku mata kamar ana tare ku Allah ana ba ku kuɗi gaskiya kin karɓi naki? Ni gaskiya ban karɓa ba. Wallahi inda za a bani zan amsa da gudu ma. Ina ma ni ma wanda zai bani. A sunana Nuruddin Musa dan gogo. To tsakani ga Allah wannan mata da kake gani sun shiga lungu ana dan ba su abin hasafi ne. Me abin hasafi? To da abin da ba za a rasa ba ne taliya ne da dan abubuwan da ba za a rasa ba shine ake dan rarraba musu na zaɓe. To amma kuna sana'an ce dokar zaɓe ba a siyan ƙura'a. A wannan ba siyan ƙura'a bane. Ba wanda aka canza mara ra'ayi kowa yana zuwa ya zaɓi abin da yake so ne. Ya zuwa daren Asabar ɗin nan dai an kammala tattara sakamakon zaɓe a mafi yawan rumfuna da kuma wasu mazaɓu. Kuma ana sa ran zuwa yammacin Lahadi za a iya fara samun sakamako a matakin ƙananan hukumomi. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.